وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu tsora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul haqqa satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta goma sha takwas faɗin Allah maɗaukakin sarki yau ma'izin tu'uraduna la takfa minkum kafiya mun yi bayani game da yadda busa na tashin aljiyama zai kasance za a yi busa wadda bayi za su gigita su mauta wadda daga ƙarshe kuma da su faɗi su mutu waɗansu malamai suna ganin busan guda uku akwai busar da za a yi na wannan gigita da dimauta din. sannan a zo a yi busa na biyu wadda kuma kowa zai faɗi ya mutu sannan a zo a yi busa na uku wadda za a tashi domin tsayuwa a gaban allah subhanahu wa ta'ala bayan an yi busa na farko bayi sun mutu an yi busa bayi sun tashi to abin da ke gaba gare su shine a yi musu hisabi mun yi bayani game da yadda tsayuwa za ta yi tsayuwa a farfajiyar alkiyama wanda saboda halin kakani kayi da bayi suka shiga za su nema kansu mafita a filin alkiyama an ta da bayi an tsaye da bayi babu wadda yake ce musu komai to daga karshe za su yi shawara su je su samu annabi adam alaihi salatu wassalam su nemi ceto da alfarma a gunsa ya nema musu ceto abun allah saboda a zo a yi wa bayan hisari annabi adam zai ce musu ba zai shiga wannan maganar ba domin yau Allah ya yi fushi irin kushin da bai taɓa yin irinsa ba za su wuce su je su samu annabin nuhu alaihi salatu wassalam ya ce musu shi ma ba zai shiga wannan maganar ba a samu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam zai ce musu shi ma ba zai shiga wannan maganar ba su je su samu annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai ce musu ku taƙaita ma kanku wannan al'amari ba wadda zai iya shigansa in ba manzan Allah idan aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zai je ya fadi yayi sujuda a gaba ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin ya ce Allah zai buɗa mishi waɗansu kalmomi na yabo da jinjina ga Allah zai yi godiya ya yi yabo yana cikin sujuda a gaba ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fayyukan sai a ce mishi ya muhammad irfa a ra'asak sai a ce mishi ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa a ra'asak sai ake mishi ka ɗaga kanka wasan tu'ufa roƙi duk abin da kake so za a baka ishfa tushaffa nemi duk wata alfarma ko ceto za a baka fa'akulu annabi sallallahu alaihi wasallam ke sai in ce ya rob ya ubangiji ummati ummati yace sai na ce ma Allah Allah alfarmar da nake nema al'ummata al'ummata yau ga mutane ana ta daga da su akan sunna an ce annabi ya ce yana ma abun kallon bai taka karaya karya ba za ka ga ranarsa zai ce ummati ummati ya ubangiji al'ummata al'ummata صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد عليه الصلاة والسلام أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة الله يتمشي يا محمد ka je ka kwashe duk waɗanda muka rubuta ba hisabi a kansu daga cikin al'ummarka a shiga da su aljanna ta kofar daman nan daga cikin kofofin aljanna abu na farko za a ce a shiga da su gidan domin akwai waɗanda su ba hisabi ba azaba akwai waɗanda akwai hisabin amma ya tsira tukunna akwai waɗanda kuma da a musu mulakashi Allah ya sa muna cikin waɗanda babu hisabi babu azaba to sai Allah ya umarni a sa bayi a cikin sau to shi kenan sai a zo a cikin bayi shine ma'anar wajen a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo filin alkiyama zuwa irin wadda ya dace da shi zuwan da bai yi kama da zuwan kowa ba domin hisabi wa bayi mala'ikun sahu sahu yau mai kumin ruhu wal mala'ikatu soffa mala'ika jibril ya shiga sahu sauran mala'iku duka an shiga sahu yau mafin barizun la ya fa alallahi min shai kowa yana nan a bayyane a filin alkiyama Allah ya ce babu wanda ya ɓuya wanda shi za a ce ba a gan shi ba kowa ya zo kowa ya zo kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah yace tun daga na farko mutane da aljanu har na karshe Allah ce za a hada su a filin ba dama a ce wani bayi ba dama a ce wani bayi idan ubangiji ya zo domin wannan hukunci ba shi ne magana akan misali ba kenan sa muna ranar alkiyama akwai maganganu da Allah zai ambata wa bayi a wannan farfajiya ta alkiyama wa uridu ala rabbika saffan لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الله يتي وقربوا على ربك صفا ذا بجرد دباي أقبق الله cikin sahu sahu sahu kowa ya shiga sahu kowa ya shiga sahu shine ainihin ayin da muka karanta yawma idin tu'raduna la takfa minkum khafiya wa uridu ala rabbika saffan za a bijirar da bayi a gaba ga Allah sahu sahu Allah sai ce mana laqad ji'tumuna kama nakon awwala marra Allah zai ce gashi kun dawo mana kowa ya dawo kamar yadda muka halicce ku a karon farko da haka muka cika garuruwanmu muka cika kasashenmu muka cika duniya a ce yau wacce ta aihu dazu wacce ta aihu dazu ma wacce ta aihu haka aka yi ta zuwa Allah zai ce to haka kuma duk gashi kun dawo wani ya rasu wani ma ya rasu an jima ma wani ya rasu jiya ma wani ya rasu kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko waɗanda suka kafirce ma Allah Allah sai ya ce musu bal zanantum allan naj'al lakum maw'ida Allah ya kun yi zaton ba za mu sa wa'adin da za mu haɗu da ku ba to gashi an haɗu gashi an haɗu walakad jitumuna furada ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين ظعنتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله زي ce ولقد جئتمونا فرادا Allah zai ce gashi kun zo gare mu tsura ba kowa ba komai kamar khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko Wata rattun ma na khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah zai ce gashi kun bar duk abin da muka baku a bayanku a rayuwar duniya Allah zai ce gashi ka zo ba gidanka gashi ka zo ba motarka gashi ka zo tsura babu kuru kamar khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karon farko yadda kuka zo duniya ko biro mutum baya zuwa da shi duniya to haka kuma zai koma bai tafi da biro a hannunsa wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda Allah ce kowa zai je ma Allah ne tsura shi kaɗan wata tarattun maka ra'a wara azgorikum to an yi sabu ga bayi a gaba ga ubangiji to kuma sai maganar misali ne sai Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi الله يتفى أما من أوتي كتابه بيمينه الله yake أما ود أكباش aka bashi littafinsa da hannun damansa Allah ya samuna cikin su Allah ce zai dinga cewa ha umuqra'u kitabiya duk wanda ya gani a filin alkiyama sai ya ce ga littafi na ku karanta ku ga sakamakon da na samu kaga sakamako yayi kyau sakamako yayi kyau man salihu idan mutum ya samu admission ko a jami'a sai ya dinga bin kan mutane yana nuna musu na samu admission na samu admission amma idan jami'a ta kore shi ba zai sake bin kan mutanen nan ya gaya musu saboda abu bai kyau ba haƙu mukura uki biya duk wadda wannan mutumin ya gani a farfajiyar alkiyama sai ya miƙa mishi ku karanta littafina ku ji sai ya ce inni zanantu ai inni aikantu anni mulakin hisabiya yace dama na tabbatar ina da yaƙini zan riski hisabina dama na san za a tsare ni a yi mun hisabi wannan yasa na tsaya na kyautata addini na na kyautata ayyuka na Allah ya fa huwa fi ishatin radiya Allah ya to wannan bawa yana cikin rayuwa yardaddiya ya shiga rayuwa ya samu yardan Allah ya samu yardan Allah ya shiga cikin wata rayuwa da Allah ya yarda da ita fi jannatin aliya Allah ya ce wannan bawa yana cikin aljanna madaukakiya mai maɗaukakin daraja qutufuha daniya Allah ya ce dukkan 'ya'yan itatuwan gidan aljanna, Allah ya ce makusanta ne gare shi babu wani ɗan ice daga cikin itatuwan gidan aljanna da yake bukatar sai ya sa lada kafin ya faule ko sai ya kamare shi ya hau ya tsinka idan yana tsaye bishiyar tana daidai da tsinkarsa idan ya zauna bishiyar tana daidai da tsinkarsa idan ya kwanta bishiyar tana daidai da tsinkarsa kudufuwa daniya wanda kun fiha min kullum samaran Allah ce kuma duk wani ɗan ice duk abin da ake kira ɗan ice da za a ce Allah ya ce akwai a cikin gidan Allah ya ce kulu rabu hani'a Allah sai ce mu yan aljanna ku ci ku sha muna taya ku murna bima aslaftum saboda abinda kuka gabatar a baya fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka shuɗe a duniya Allah ce shine sababin da muka ba ku wannan jama'a ina mun ji kulu rabu. Allah zai ce ku ci ku sha hani'an a cikin daɗin rai a cikin marmari da alkhairi bima asalaftu saboda abinda kuka shudar kuka gabatar na ayyukan alkhairi fil ayyamil khaliya a cikin kwanakin da suka shi shi hisabi kamar yadda muka sha maimaitawa da ambatawa bayan ubangiji ya yi magana da bayi a filin alkiyama hisabi dama shi ne tattake ayyukan bayi da kuma fitar musu da sakamako akan ayyukansu tattake ayyukan bayi da kuma fitar musu da sakamakon aikin na alkangi ne ko na duk abinda bawa ya aikata wa kullu shay'in fa'aluhu Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da bayi suka aikata Allah ya ce yana cikin littafin su wa kullu sagirin wa kabirin mustatar Allah ce duk wani karamin aiki da babban aiki Allah ce an rubuce shi sadara sadara layi layi Allah ya ce yana nan a gaba gare su to daga cikin abin da ubangiji zai yi umarni da shi shine na farko a zo a kafa ma'aunai abin da za a yi aure shi awu gaskiya ne wal wazn yawma idhin al haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم Allah ya ce wani wazin yau mai idin alhaq Allah ya ce a auna wa mutane aikinsu su ma a auna su Allah ya ce gaskiya ne za a yi shi za a yi shi to za a kawo ma'aunai na aunin ayyuka duka a zo a baje su a filin alkiyama wannan ba'ul mawazinar kista liyaumil kiyama وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافلين الله يتي ونبأ الموازين القصة ليوم القيامة الله يتي زام أجي مأونين آجلتي الله يتي دومين أو da za a yi a ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun Allah ce ba za a zalunci wani komai ba ba wata rai da za a zalunce ta dukkan kantan zalunci wa in kana mithqala habatin min khardal Allah ce in abin da mutum ya aikata na alkhairi ko sharri daidai da kwayar komayya ne a ta yana biya Allah ce za mu zo shi da aikinsa wa kafa bina hasibin Allah ya ce ai mun isa ƙwararru a wajen lissafi in kwayar zarra ce فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى to duk aikin da mutum ya aikata daidai da kwayar zarra za a zo shi da aikin idan an kafa waɗannan ma'aunai da za a yi awu da su ranar ayyukan ɗiba ake a auna su waɗanda suka yi aikin su ma ana gwada nauyinsu gwargwadon tauhidinka da yarda da allanka da tsayuwa akan biyayya ma Allah gwargwadon nauyinka akan suke annabi ya ce za a ɗauko ƙatu jibjeje a tsora shi akan suke annabi ya ce amma ba zai ja abin da fifikin sauro zai ja ba to shi kenan sai kuma a zo da littattafan ayyuka la hawla wala quwwata illa billah sai a zo da littattafai na ayyukan bayi wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha وجيء بالنبيين والشهداء وهم بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله يتشي وأشركت الأرض بنور ربها دنيا دكرتي حقي ده حسكم أبنجزي لو كتم أبنجزي يازو حسابي وبني duka kasa baki daya za ta haska wa wubi sai a zo a ajiye littattafan ayyukan bayan wa kala ku haza maladayya a a mala'ikan da aka wakilta ya jagoranci rubutun ayyukanka zai zo gaba ga Allah da littafinka ya ce Allah ga littafin wani abin da yake ciki wadda na zo da shi ba daɗi ba kari eh, ba daɗi ba kari haza ma ladayya a zai ce Allah ga abin aikin da ka bani daga ran da mutum ya balaga daga ranar ubangiji ke wakilta waɗannan mala'iku duk abin da ya aikata Allah zai ce su rubuto mishi duk abin da ya furta Allah zai ce su zo mishi da shi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani furci da bawa zai furta face rakibun atib Allah ce sun cafke aiki idan aikin alkhairi ne rakibun atib ya rubuce idan aikin sharri ne rakibun atib ya rubuce daya na hannun damanka shi yake rubuta bangaren alkhairanka daya na hannun hagunka shi yake rubuta bangaren sharrurrukanka abdullahi dan abbas ya ce idan an zo tashi da abinda suka rubutan to nan kuma sai a cire irin na koshi, na gaji tun da shi bayi alaƙa da aikin sharri ko aiki sai ko aikin alkhairi sai a bar abun da zallan aikin alkhairi ne ko aikin sharri to dan a zo a ajiye littafi wannan littattafai da za a zo da shi kowa kowa za a ba shi kwafi ɗaya na littafin aikinsa a hannunsa kowa da a ba shi shi ne amma ban fita ba, za a ba shi kwafi na littafin ayyukansa malamai sun yi saɓani waɗansu suna ganin a ƙarshen al'amari ake ba da wannan takardar ko a farko da yawa sun tafi akan da farko ake bayarwa a daidai wannan lokacin in an zo littafin ka ne gashi nan to akwai kofin da kai ma da a ɗauka a baka ka duba in akwai abin da baka yi ba a ciki aka kara maka ka soki idan kuma akwai aikin alkhairi da ka aikata ba a saka ba ka yi magana wa kulla insani alzamnahu ta'irahu في ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك بنفسك اليوم عليك الله يتي وكل إنسان كون متم ألزمناه طائره طائره بمعنى ما طار من عمله duk abin da ya aikata na aikinsa Allah ya ce mun manna mishi aikin na tare da aikinsa fi unuki kamar yadda ake sa rataya a wuya idan aka rataye sarka ko wani abu kaga duk fa'ita shi da zaka yi da wannan ratayar zaka tashi Allah ya ce haka muka manna ma kowa aikinsa ƙarya ne ka aikata aikin kuma a ce wai baka tafi da aikinka ba wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban Allah yace za mu fitar ma wannan bawa wani littafi a ranar alkiyama wadda aka hada mishi ayyukansa yalqahu manshura Allah yace zai karbi littafin sa a bude yaga komai a fili sai Allah ya ce mishi iqra kitabaka karanta littafin ka da kanka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba Allah zai ce kai ma ka isa kan hisabi makanka ka buga lissafi ga takardar a hannunka me ya kai daidai me ba kai daidai ba Allah ce ka fitar da sakamako ikra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiba Allah ya ce karbi littafin ka karanta to idan mutum ya karbi littafin yana budewa yana dubawa yana budewa yana dubawa wa wudi al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرا لا يغادر كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما حملوا حافظا ولا يظلم ربك أحدا الله يتي ووضع الكتاب ذا أعجي لتتتن أيكم بين kowa idan aka ɗauki nashi aka bashi fataral mujrimina mushfiqina na fihi Allah ce zaka ga mujirumai masu laifi wadda suka kafirce ma Allah suka doge akan sabon Allah mushfiqina na fihi sun firgita daga abin da suka gani a littafi Kulu na Allah yake suna cewa ya waylatana ya kai tanmu ya nadamar mu ya danda na sanin mu mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne me ke ga wannan littafi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha ba wani abu karami da babba face ga shi littafin nan duya tattara su Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada Allah ce ai ubangijinka ba zai zalunci kowa ba la yughadiru sagiratan wala kabira ba wani karamin abu mutum na bude littafin zai ga wani abu tun yana sakandare aji ɗaya yayi shi gashi a rubuta a cikin littafin a hasahu lahu wa nasuhu Allah ya ce mu mun rubuta abin shi kuma ya manta ma yayi ma li hadha alkitabi la yujadilu sadiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu Allah ya ce bayi za su samu aikin da suka yi duka a halarci wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijin ba zai zalunci wani ba kowa da a ba wani za a bashi ta hannun dama wani za a bashi ta hannun waɗanda suka yi imani da Allah suka tsayu akan imani ta hannun dama za a basu waɗanda suka kafirce ma Allah suka fajirce ta hannun hagu za a basu za a ɗauki littafin kowa a bashi suratul isra'i ke cewa يوم ندعو كل هناك فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون الله يتي يوم ندعو كل أناس بإمامهم بإمامهم ونسمع سمع لما يسوك شيء بكتابهم بكتاب أعمالهم ran da za mu kirayi dukkan mutane Allah ya ce da jagoransu wadda suka kwaikwaya suka bi shi waɗansu malamai suka ce da littafin aikinsu faman utiya kitabahu bi yaminihi wadda aka bashi littafinsa da hannunsa na dama fa ulaika yaqra'una kitabahum Allah ce waɗannan da su karanta littafin su a cikin dadin rayi wala yuzlamuna fatila Allah ce ko irin ledar da take cikin tsagon dabino Allah ce ba za a bara a tauye musu daidai da wannan ɗan zare da kake gani a cikin yankan tsagon dabino Allah ce in ka aikata ba za mu tauye maka yanka da a fito ma da kayanka da a fito to waɗansu za a ɗauki littafin a basu yadda mun karanta akwai ƴan hannun dama amin akwai ƴan hannun hagu eh, ya ayyuhal insanu innaka kajihun ila rabbika kadhan وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما insan Allah ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbika kadhan kana ta buka jiki kana ta aiki kana ta isa zuwa ga ubangijinka famulatihi Allah ce kuma da ku hannu duk wannan faɗi tashin da ka gani aiki kake in na alkairi in na sharri to lokacin da kake aikin Allah ce kuma kana aikin tare da kusantan ubangiji idan ka tafi ne wuni da ka yi kaga wannan wunin ai lokacin da kake aikin wunin a lokacin kuma kana ƙara awowi da kwanaki na matsawa kusa da ubangiji Allah ya ce dan adam ka ankara kana yunkuri kana kazar-kazar Allah ya ce kana matsawa kusa da ubangijinka famulafihi Allah ya ce kuma za ka haɗu da aikinka waɗansu malamai suka ce famulafihi kuma za ka haɗu da Allah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi Allah ce to amma duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun sa, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ce to shi da sannu za a mai hisabi mai sauki Allah ya sa mu dace wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah ce zai koma zuwa cikin iyalansa a farin ciki zai koma cikin iyalansa a farin ciki ga ƴaƴansa ga wildanul mukalladun ga 'yan matan aljannansa zai shiga a farin ciki da dare wa amma man utiya kitabahu wara azhar Allah ya amma wanda aka bashi littafin ta hannun hagu ta baya aka murde shi aka bashi fa ya dabo subura Allah ya zai yi ta kiran halaka na shiga uku na lalace wa yasla sa'ira Allah ya zai shiga wuta mai tsananin kuna to za a ba yana daga cikin abin da za a zo da shi wa wudi alkitab fa ji'a bin nabiyina wa shuhada za وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله da kuma waɗanda za su ba da shaida a gaba ga Allah ba wata al'umma da ubangiji zai mata hisabi face annabinta manzonsa yana tsayarwa wani kulle ummatin rasul فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Allah yake wani kulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzo fa idza jaa rasuluhum to idan manzon su ya zo qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun sai ayi hukunci tsakanin su da adalci Allah yake ba tare da zalunci to kuma sai a zo shi shi ne shahidin wa mashhud za a haɗu ga ne mashin ga barawun mashin eh, ga mai laifi ga wadda aka yi wa laifi قوة تنتمي والذين لا أكمل annabawa da a tambaye su بيان zai yi bayani فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Allah ya ce nan falannan alannan labina ursila ilaihim wallahi da mu tambayi waɗanda muka yi aiki gare su ba su mutane ba kenan wala nas'alanna al-mursalin Allah ce kuma za mu tambayi su ma manzannin kansu kowa zai yi bayani akan aikin ka isar da sako na isar da sako annabi ya gaya mana ya ce wa antum tus'aluna anni yawmal qiyamah annabi ya ce kuma da a tara ku a tambaye ku a kaina ranar alkiyama Allah ya ce ku yi komen a kan yadda na zauna da ku yadda na karantar da ku yadda na yi da'awa annabi ce fama an antum qailun ku gaya mun bai da ku gaya wa qalu nashhad annaka qad ballagta wa addaita wa nasaka duk sahabbai suka ce za mu ba da shaida a gaban Allah duk abin da aka aiko ka da shi ka sauki ka yi mana nasiha ka isar da sakonsa annabi sai daga hannu yana Allahumma shahid Allah ka shaida gashi kaji suna cewa abinda ka aiko ni da shi na sauke za a zo da dukkan ayyuka dukkan ayyuka yau mai izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a amalakun don za a nuna makowa aikin in ƙarya ne za ka ga nan ƙaryar da ka yi can gatanan gatanan gatanan kana karɓa in laifi ne ga laifin nan ga laifin nan za a nuna ma aikinka za a nuna kowa shi zai yi dakon aikinsa ya zo ya tara a nan inda za a mai hisabi liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunakum bighairi ilmin ألا ساء ما liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama Allah ce za su dauki ayyukan laifuffukan su cikakku a ranar al-qiyama wa min awzari alladhina yudillunakum bighairi ilmin da laifuffukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba ana sa'a maya ana sa'a ma yazirun Allah yake abinda za su yi dafansa a ranar al-qiyama ya munana a suratul ya ce ala in za su ɗauka ne a bayan su kowa da a mai lauri annabi ce kar na gamu da wani ku da akuyar sata a kafaɗa annabi ya ce kar ku bari mu haɗu da wani da saniyar sata kar ku bari mu haɗu da wani ku annabi ce da rakumar sata tana mai ihu a filin alkiya annabi ya ce zai zo ya same ni ya ce ka shiga cikin magana annabi zai ce dama ni na gaya maka na gaya maka na gaya abin da ake fara hisabi a kai a cikin ayyuka sallah daga sallah ake fara abin da ya shafi rikici kuma shine jini kitan kai an kashe wani an kashe wani an kashe wani daga nan haka kuma a yi ta saukowa duk rikici ko wani ne ta ga ya ci kwanan wani za a yi kisan a gaban ranar alkiyama matukar wadda ya zalunci dan uwansa bai yafe mishi za a yi misali hisabi ya kasu kashi biyu kamar yadda muka ambata akwai hisabi da za a yi munakasha wa mutum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laisa ahadin yuhasabu yawmal qiyama illa halaka annabi yace ba wanda za a mai hisabi da munakasha a ranar alkiyama face ya halaka a wata riwaya illa uziba face sai an mai azaba fa kuntu ya rasulullah nana aisha tace ya manzon Allah alaysa qad qala Allah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ta ce ba gashi mun ji Allah na cewa wadda aka ba shi littafinsa da hannun damansa za a mai hisabi mai sauki ba ya ce mata ya aisha innama zalikal arab ya ce wannan arabi ne kawai bijirarwa ne shi ne hisaban yin fira za a nuna bawa ne sun yi shiga da kaza da kaza da kaza malamai suka ce saboda Allah ya nuna maka cikar tausayi da rahamarsa in aka bijiro maka da ayyuka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza yana cewa Allah ne lokaci kaza kuma kayi kaza yace Allah ne lokaci kaza ka sake aikata kaza yace Allah ne Allah yace to na rufa maka asiri a duniya yanzu na wuce ka je ka shiga aljanna amma duk wanda aka tsaye da shi aka ce ya kare kansa annabi ya halaka to da wani dalili mara ka kare kanka in ka saba ma Allah ka dubi kawai uwa ka dubi bashin da yake kanka na uwarka da abun da ta maka aka ce ta sa ka aiki ka ki ka faɗi dalili me dalili me raka ce duk abun da ya hana ka wannan abun ita ta bar wannan abun ta maka hidima duk abin da ya hana ka ma ka biyayya ita wannan abun da ya hana kan ita ta bar nata ta maka biyayya ita fa uwa ita fa uwa za ta sayi kaya maɗanta mai tsada jaririnta ita ta san in ta sa mai kayan ba zai wuce awa ɗaya ba zai kashi a ciki amma bai dame ta ba za ta saka kuma ba zai sa ta fasa wanke ba ta yi to bare ubangiji bare ubangijinka yaya za ka sa sai dai ka shiga cikin rahama saboda ka annabi ya ce duk cikin ku ba wanda aikin sai sai kai shi aljanna sai kawai jin kai da tausayin Allah to wannan jin kai da tausayin Allah shi kuma na alaka da ka da karama ubangijin ka san Allah ka Allah ka ne ba wanda ya dauki ubangijinsa banza ba ba wanda ya dauki sa ba komai ba wani yana sabon Allah bai ma dauke shi wani kayan gabar ba za a tsaye da bayi a wa bayan misali Allah ya sa za mu shiga aljanna babu hisabi babu azab yana daga cikin abinda za a yi bincike a kai a wajen hisabi shine duk abinda annabi ya zo da shi ne kai aiki da shi ne ba kai aiki da shi wa yawma yunadihim yunadihim fa yaqulu madha adabtumul mursalin wa yawma yunadihim za a kirayi bayi fa yaqulu Allah sai ce madha adabtumul mursalin me kuka amsa wa a cikin abin da suka zo muku na alqur'ani abinda na hadisi karantaswa da kaji Allah zai sami me yi aiki da shi a ciki shi ilimi duk yadda ka ganshi in dai ka ji ba za ka yi amfani da shi ba sai dai zan musifa a kanka sai dai zan musifa a kanka in da ka karanta ba za ka yi aiki da shi ba to zai zan musifa a kanka annabi ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw annabi ya ce kaga wannan alƙur'ani zai zan hujja gare ka ko ya zan hujja a kanka hujja gare ka shine ka karanta alkur'ani an karanta da kai alkur'ani ka yi aiki da alkur'ani hujja akan ka shine ka karanta alkur'ani ko an karanta da kai alkur'ani ka ki kai aiki da alkur'ani ma za a jabtumul musallin za a tambayi bayi me kuka amsa wa manzannin ku da shi daga cikin abinda za a tambayi bayi akai ranar alkiyama akwai jinsu ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يتي ولا تقف ما ليس لك به علم الله يتي كرك سكي كبي ko ka yi ko ka furta abin da baka da ilimi a kan inna sam'a Allah ce domin jinka wal absara da ganinka haka ne ko Walbasara basara da ganinka wal afida haka ne wal fuada da basirarka hankalinka kullu ulaika kana arhu mas'ula Allah ce duka ababan tambaya ne za a maka tambaya a su ranar jiya jiye jiye ka ji duk abin da ka ji to hatta abin da ka ji za a tsayi da kai a yi maka tambaya abu kaza na ce ba ni so ka ji me yasa ka ji ji abin da kake ji walbasara gani abin da ka gani za a ma hisabi a kai walfu'ad sannan basirarka san wani yana da baiwa yana da basira amma abin da ya iya rubuta nobel nobel nobel ya eh, shiriri ta da abubuwan da ba su da amfani ya yi ta kirkiran labarai wani yana da basira amma wake-wake na cin zarafin mutane da tozarta jama'a abin da ya kwari wani dubbai wanda Allah ya mishi ya kare a rubuta script na fim ya ta kirkiran labarai wadda ba su da amfani a duniya balle a rai a nan zai kare baiwar to wannan basira da Allah ya maka za a tsaye da kai a tambaye ka akan ranar alkiyama jinka za a tambaye ka ganinka za a tambaya basirarka za a tambaye ka akan kasan wani yana da basira baiwa na basira amma yadda zai dinga bude duk wani kwado da aka kule ya sata shi a nan baiwarsa duk ta kare haka ne ko ba haka ba wani yana da basira amma yadda zai yi sani ya cire kuɗi a aljihun mutane shi a nan ya sarrafa basirarsa تما هكذا يكون هذا هكذا تلا أيضا مثل أي شكل يلا ذلك الشكل في تولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي أولا برمزي نعم يا لا حول ولا قوة إلا بالله أقول وانت ceto na farko na amma mutane hisabi shine al-maqamul mahmud wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata matsayi ne duk duniya ba wanda ya isa ya tinkari Allah da wannan ceton in ba shi ba to akwai waɗancan mutane dubu saba'in da aka ce su shiga aljanna ba hisabi ba azaba arma zai kwashe su ya yana daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi a filin alkiyama shine akwai waɗanda su kuma 'yan aljanna sun ci aljanna amma zai yi wakin yadda za a ƙara musu daraja constable a mai da shi inspector inspector a mai da shi dsp haka a yi ta ƙara musu rank 'yan aljanna ne 'yan aljanna ne amma na daga cikin alfarmar da zai nema musu a ƙara musu daraja a cikin gidan aljanna akwai waɗanda su kuma ayyukansu na alkhairi da na sharri sun yi bracket kal da kal kenan annabi zai nema musu ceto su ma a ce su wuce su shiga aljanna zai dawo kan masu laifi su waɗannan laifuffukansu na sharri yarin jari alkhairi in wuta ne in wuta ne za su shiga wuta zai kai ya komo a musu afuwa su shiga aljanna Alikin salatu Sala. akwai waɗanda an zuba su a wuta zai nemi ceto a fito da su matsalar da mutum zai samu ranar alkiyama a game da ceto shi ne ce shi rikicinsa mutane ya cuta ita shi rikicinsa mutane ya cuta ya zalinta annabi a ya faɗa a hannu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ne kulli nabiyyin da'awatul mustajaba annabi ya ce wani annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya bashi gangariyar addu'a guda ya yi a biya mishi bukata fata ajjala kullu nabiyin da a wata annabi ce kowane annabi ya yi addu'arsa wa in nikta ba'atu da'awati shafa'atan li ummati al qiyama annabi ya ce ni da aka zo kaina sai na ce ni a bar mun nawa addu'a sai ranar alkiyama zan nemi ceto ma al'ummata annabi ce duk wani annabi an ba shi garanti ya yi addu'a ta ke a amsa mishi annabi ya ce sun yi addu'o'in su ce ni wa na banta sai ranar alkiyama me za ka yi da ita annabi ce zan nema muku ceto da ita shi shine ma'anan wala saufa ka fatar ba Allah ya ce za mu maka alfarma a ranar alkiyama a kanka da al'ummarka annabi Allah ya ce ma annabi sai ka gamsu ka ce an maka sallallahu alaihi wa alihi za a zo a yi ceto ganin miya kowane annabi zai yi ceto har salihan bayi za a ba su damar su yi ceto amma dai daga cikin sharaɗin ceto da waɗannan salihan bayi da su yi ya zama da wadda zai ceta da wadda za a ceta na farko ba da a yi ceton ba sai da izinin Allah na biyu kuma dole wadda zai ceton da wadda za a ceton yardaddu ne abin Allah wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأذن الله Allah ya ce wa kan min malakin fis samawati mala'iku nawa nawa ne a cikin sammai Allah ce la tuguni shafa'atuhum ceton su ba za ta amfanar ba shay an akan wani abu illa min ba'di an ya'dana Allah sai bayan Allah ya ba da izini wa yarda kuma ya yarda da wanda zai ce la yashfa'una illa liman irtaza su kuma masu ceton ba za su yarda ba su ceta ba sai wanda Allah ya yarda da shi ba wai in an ce ka yi ceton kawai za ka fara ɗebo waɗanda kai kake so bane a'a su ma waɗanda za a ceton za a ce ma ka cece su ne ba kai ne za ka zaɓa ba shi yasa yan bidi'a suna shan wahala yan bidi'a suna shan wahala idan an ce wane zai yi ceto to na farko dai shi wanan bai isa ana tashi a filin alkiyama ya tashi ya kama ceto ba sai an bashi izini ai mun ji ɗaya ko kuma bai isa ya ceci wadda yake so ba sai wadda Allah ya yarda da shi to idan ka gane lissafin kuma kana da hankali lafiyayye eh abin da ya kamata kenan shine idan an ce misali an ramma zai yi ceto Allah ya sa sannan in ya tashi ceton nuna mishi waɗanda zai ceta za a yi ya cece su to ka zo ka rike alaramma ya fi garanti ko ka rike wadda zai nuna waɗanda za a ceta very good saboda ko ka rike alaramma in ba a nuna ka ba bai isa cece ka ba in an nuna ka kuma dole cece ka ashe shekaga ka rike wadda zai nuna shi ne Allah in an nuna a cece ka dole cece ka in ba a nuna ka ba kuma ko ubanka ne baka isa ka cece shi ba jama'a mun fahimta ceto gaskiya ne ceto gaskiya ne Bayan Allah za su yi ceto bayan Allah za su yi ceto wannan aqida ce ta musulmai aqida ce da dole kowa ya mutu da ita akwai ceto akwai ceto salihan bayi za su yi ceto za su yi ceto amma dai wadda zai ceton kai baka isa ka nada shi tun a duniya ba ka ce malam wani zai ceto ƙarya ne ƙarya ne labari ne shafa labari shi ne wadda Allah ya ce zai yi ceto zai yi ceto amma kai baka isa ka ayyana wani ka ce zai yi ceto ba kuma baka isa ka ce zai ceci wani ba Allah ya samu dace saboda ka za a ba da littattafai wa bayi waɗansu a hannun damansu waɗansu a hannun hagunsu Allah ya sa za mu karɓi mu a hannun damanmu a cikin alkai muna ha'u ƙura'u kitabiya kowa ka gani ka ce mashi ga littafin ya karanta saboda sakamako ya yi cin to Allah ya dace da mu yan uwa masu albarka sai mu kwana a nan sai wani sati idan Allah ya kai sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk